يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sake kaddara mu a wannan masallaci mai albarka da ke wannan gari mai albarka na Damcoba. Yau muna daren talatin ga watan Rajab ko kuma ya zama daren ɗaya ga watan Sha'aban, inda yau mun kammala yinin ashirin takwas. to wannan dare dare ne na dogon fari in an ga wata to ya zanto mun shiga sha'aban kenan in kuma ba a ga wata ba ya zama daren talatin da watan rajab Allahu a'lam azumi dai yan saura wata daidai-dai kenan to Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana shi lafiya wannan shine darasinmu na 62 ko da yake wannan shine hijira ta 446 daidai da 29 ga watan januwari miladiyya 2025 wannan shine darasinmu na 62 cikin wannan littafi mai albarka talhisu ahkamin jana'iz wallafar fadilatu sheikh العلامة المحدث أبو عبد Muhammad محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى زام تاشي gaba na ɗari da ashirin da bakwai kuma shine gaba na ƙarshe a littafin gaba ɗaya insha Allah inda gidan ulgana wani gaba ne mai zaman kanshi Matsala na ɗari da ashirin da bakwai na ƙarshe malam ya ce, wa ya juzu kuma ya halatta na bishi ƙuburin kuffari a tono ƙaburburan kafirai da annahu domin lalle shi ƙabarin kafirai la hurmatu laha ba ta da wata alfarma kama talla alaihi mafhumul hadith kamar yadda abin da za a fahimta a hadisi as-sabit ma'ana hadisin da ya gabata abin da za mu fahimta a ciki shine gawan kafiri ba shi da alfarma ya halatta a tono wani hadisi ne ya gabata kafin wannan shine hadisi da muka yi a makon da ya gabata da annabi ya ce azmul mu'min kashin mumini to mai mafhumul mukhalafa shine kashin kafiri ba shi da alfarman kenan dan haka gawan kafiri dan an tono ba komai wa yushhidu lahu abinda zai sake nuna shedan cewa gawan kafiri ba shi da alfarma kuma ya halatta a tone hadisu Anas bin Malik shine hadisin sahabi Anas dan Malik radiyallahu anhu qala Allah ya kara mishi yadda yake قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة annabi tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya taho garin Madina fanazala a'lal Madina manzon Allah sai ya sauka a mafi kololuwan Madina anan a'lal Madina kaman kace awalil Madina annabi ya sauka ma'ana ba a tsakiyan gari ba kenan a gefen gari shine can sama da gari annabi ya sauƙai masauki fi hayyin a wata unguwa yuqalu lahum ana kiran jama'an unguwan da suna banu amru bun au ‘ya'yan banu amru ɗan au da sunansu wannan unguwa ya shahara a unguwan da annabi ya sauka kenan a madina ana iya tambayanka wani anguwa manzon Allah ya sauka da ya zo Madina sai ka ce anguwan banu amru bin aufi anguwan banu amru dan aufi fa aqama fihim arba'u asharata laylan annabi ya zauna a cikin su tsawon kwana goma sha hudu dare sha hudu sati biyu kenan kwana ɗaya ne babu da ya kwana sha hudu a cikinsu sun ma'arsala ila banin najjar bayan kwana sha hudun nan sai annabi ya aike da saƙo zuwa ga ƙabilan banin najjar da ya aika a kira su tsaja'u suka taho mutaƙallidin suyu suna rarrataye da takubbansu da masunsu ka anni an zuru ilan nabi sallallahu alaihi wa sallama Anas dan Malik da yake ba mu labari yace lokacin da suka zo kamar ni din nan ina kallo zuwa ga annabi tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ala rahilatihi yana kan abun hawansa raƙumi kenan wa abubakarin ridikuhu sai na abubakar yana goye a bayan annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wannan ya nuna maka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fi kowa tawadu ya fi kowa kaskantar da kai annabi ba shi da girman kai da aka gashi nan yayi goyo kamar yau a mashin ka goyi mutum ko a mota ka ja wani ka san wani yana ga in ya kai to ya fi karfin ya goyi wani sai dai kai ka goyo in yana da mota sai dai kai ka zama direban shi amma shi ba zai ga ka ba kai ka ga shi sai ya zo firma ba sai ya gaji shi babba kenan saboda mala'u kuɗi saboda mulki ɗaukakan kenan saboda abun duniya annabi kuma duk wannan bai dame shi ba da kuɗi da mulki da duk abin da za ka yi takama da shi iya nan duniya ne in ka je can ba ka da komai to manzon Allah ba shi da wannan daka ai hadisi ne ma hararre. annabi ya goyi fadulu ibnu abbas a bayan a bayan jaki jaki ma annabi zai hau kuma ya goyi mutum ya goyi fadulu haka annabi suke tafiya ba shi da wani girman kai da nuna shi wani ne haka manzon Allah yake to ana so kowa ya kwaikwayi annabi da haka yace wa mala'a min banin najjar haulahu banin najjar nan suka cika gefen annabi suka yi da'ira suka zagaye annabi ga nan da yawa hatta a ta bi fana'i abi ayyu har annabi ya zo wani farfajiya shine farfajiyan abu ayyub ansari abu ayyub ansarin nan shine mai masaukin annabi sallallahu alaihi wasallam kaga a nan cikin banu amru bunu Aukin din ne to anan gidan abu ayyub ansari yake da annabi ya zo shi ya tare annabi a gidan shi annabi ya zauna waɗannan kwanaki sha hudun duka annabi yana gidan shi kuma ba yau zai fita ba sai da annabi ya gama ginin masallaci gidan shi sannan ya bar gidan abu ayyub al-ansari kaga ka tarihi annabi ya sauka a gidan shi shine mai masaukin annabi annabi ya zo farfajiyan abu ayyuba wa kana yuhibbu annabi kuma ya kasance yana son an yi salli ya yi sallah haitu adrakatu salat a duk inda salla ta cin mishi duk inda sallah ya riske shi annabi ya fi so ya tsaya a wurin kurum ya yi annabi ya kasance yanzu misali da za ka taho daga farkon garin nan kana tahowa sai ka ji ana kiran sallah kafin ka iso a tsaye cikin masallatai garin nan don annabi ne a can zai sa kawai ya alwala ya sallah ba sai ya isa masallacin da zai sallah ko yake sallah ba annabi aka yi ɗabi'antar musu ya nuna musu sunan. ce kana tafiya duk inda ka ji lokacin sallah ka yi tsaya kurum ka yi alwala ka yi sallah shi yasa hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallama yace da wasu cikin sahabban shi la yusalli yanna ahadukum al-asra illa fi bani quraiza la da wani wuri ne yace kada wanda ya sake ya sallaci la'asar sai an isa bani quraiza aka kama hanya ana tafiya sai lokacin sallan ya kama a hanya sai fahimta da gudu. wasu suka ce mu za mu tsaya mu yi sallah sauran tsayin suka ce a'a ai ya ce kada wanda ya sallah sai an isa bane kuraiza sai waɗanda suka ce a'a ai yana nufin mu yi sauri kafin la'asar ta kama mu isa banu kureza ba yana nufin in sallan ta kama a hanya kada mu tsaya mu yi ba sauran suka fahimci a'a nufin shi ko lokacin sallan ta kama kar mu yi sai mun isa banu kureza sai waɗanda suka fahimci a yi tun da lokaci ya suka tsaya suka yi sallah waɗanda suka fahimci ba ka ba suka wuce da aka je annabi ya ce da sun dace amma waɗanda suka tsaya hanya annabi ya fi nuna sun fi dace da aka ibn qayyim da ya zo cikin zadul ma'ad sai ka bayanan cewa waɗanda tsaya hanyar sun fi dacewa sun dace da abu biyu sun yi sallah a farkon lokaci sannan kuma sun samu jam'in wanda suka yi saba nukure da wani jam'i za su samu an yi bayan da kaga sun yi ba a farkon lokaci ba waɗannan sun fi su da haka abin da ake nufi in lokacin sallah kama ka kaya inda kake da haka yake cewa fa ayyuma adrakat ummati sala duk inda sallah ya riski al'umma ta nabi sai sai sallah a wurin kar ka yi jinkirin sallah wani lokacin za ka ji ga lokacin sallah an kira sallah inda ka wuce ka ce sai ka isa inda za ka je ko kan isa sai ka isa sai ka mutu ko kai accident kaga ka jefa kanka a matsala ka tsaya a inda ka ji an yi kiran sallah ka yi sallah in ba dai inda za ka tsaya ka yi sallah yan kala kato ko wasu yan shi'a ba kaga waɗancan arna ne yake cewa wa yusalli annabi kuma yakan yi sallah fi marabidul ghana a wurin daure awakai inda ake daure awakai da raguna da tinkiyoyi annabi yana yin sallah a wurin ba komai sai yi sallah a gusar da kazantan kawai ya yi sallah yakan yi sallah a wurin amma mun karanta ba baya sallah a wurin daure raƙuma baya yi me yasa baya yi aka ce saboda shedanu suna zama a wurin amma wurin ɗaure dabbobi annabi yana sallah a wurin da wannan wasu malamai ma suka ce wannan ya nuna ashe kashin rakuna da tsawakai ba na jasa ba ne da in na jasa ne da za a ci sai ya wanke ai yake yi Wakana, to kuma annabi ya kasance a mara bibina il ya yi umarni dama a gina masallaci yanzu ya zo madina ka kula fa bai gidan kanshi ba yana gidan abu ayyubal ansari sai umarni a samu wurin farko a gina masallaci yanzu ba ta gidan zaman shi yake magana ba ta masallaci yake amma za ga mutum gidan shi goma bai gina masallaci kwaya ɗaya ba in kun je neman taimako a masallaci sai ya ba da buhun siminti ɗaya sai aikin ladan da yawa kar mu kwashe duka makaryaci marowaci kawai kana da shi ka gina mana kai kadai aikin ladan kaɗan ne banda masallaci ba wani aikin lada ne gina masallacin wani ya gina makaranta aikin lada da yawa wala wala ta bisu a kullal basi ka gina gida goma kuma fa shi ma me yasa ba aka ce kar ka gina da yawa ba to rowa din nan sai an daina wa addini yace fa arsala ila mala sai ya aika zuwa ga wasu jama'a min banin najjar cikin banin najjar da kaji sun zo suna rataye da takubban nasu faƙala sai ce ya banin najjar ya ku banin najjar ya ku najjarawa saminuni kumin tsada kumin ciniki nawa ne su ne da filin sayan wurin za a yi kumin tsada kumin ciniki bi haɗe kuma haza da waɗannan gonakan naku zan saya a gina masallaci ga a alal madina kenan ƙarshe ƙarshen gari gonakan na ku sayar min zan hada a gina masallaci kalu suka ce la a ai tsakaninmu da kai ba tinki wallahi mun rantse da Allah la nabluku samanuhu ba ma neman kuɗin filin nan illa Allah sai a wurin Allah da aka suka ce ina mun bayar kyauta annabi kuma wani ba ce ba za mu karba kyauta ba sai dai an sayar sai kun faɗi kuɗin ana son kyauta ku faɗi kuɗin sai da suka faɗi kuɗin ya biya bai karɓe shi a matsayin kyauta ba kenan ba su da iko su ba fi sabila suna da shi me yasa nan bai karɓa ba akwai hikima nan ga wasu za su zai fitowa su ce to filin mu ne an bayar ba da izinin mu ba amma sai aka yi ba ga takardan a fili shi kenan shi yasa mutumin da zai ba da fili fi sabilillah a yi masallaci ko fili in ba ya sayar ba to ya je a yi takarda a matsayin ya mallaka ma waɗanda ya ba kaga da sa hannun shi ne da komai nan ga babu rigima an ba ka zaga an yi wakafi kuma daga baya kaga wanda ya wakafin ya rasu kuma an zo ana ta rigima akan wakafin kamar yadda yanzu haka akwai shari'an da ake a wani kotu a Kano masallacin tudun murtala masallacin profesor sale pakistan waɗanda babansu ya ba da filin wurin sun taso da su a ba su wurin su masallaci ta musu mamaya ne ana ta rigima a kan wurin da sauransu to kaga duk irin wannan ne babu abu a rubuce wani ya ya yi koyo shekaran jana ga an yi wani sulhu a nan gombe da reshen kungiyar izala wata mata da ‘ya'yanta suka je kotu, to kungiyar izala ta kwace musu fili da gida. Garin yaya an zo an samu ga islamiyya. Shi mijinta kafin ya mutu ya bar fi sabila a yi islamiyya. Ita kuma yanzu ta ɗebo yanta sun je kotu ƙarya ne fata aka yi. aka yi ta rigima shine karshen kake sun jiya na gasko shekaran jiya suna mutum a tattauna a tsillo mafita kaga irin wannan kai ka ba bada fi la iyalanka kuma sai zo su ɗebo zafin kansu da talaucin su wani kuma ya cinye gadon shi sai zo ya fara hararo to me babai bayar dan Allah to sai zo ya ce to nasu ne a ba su kayan da sauransu to amma mutum ya bayar a rubuce kai wani ma a rubucin kana iya danne wata fitina kawai sai ka nuna sayarwa kai sai a rubuta ga kuɗin da aka saya don ka kwantar da rigima bayan rayuwan bayan ka mutu shi kenan amma zuwa masu wannan rigima in suka kwace wurin to kai yanzu kana kabarin sadakan ta je ta komo ina wakafin ladan zai ci gaba da zuwa kaga wani abu sai ya sake zama wani abu Allah ya kyauta yake cewa qala yace fa kana sai kasance fihi quburul mushrikin a wannan gonakan akwai kaburburan arna wa kharaba wa kharaba menene wa kharbun wa nakhlun a cikin akwai kaburburan arna cikin gonakan sannan akwai kuma harb shine kango kango akwai gine-ginen da ba a rufe ba dan babban fili ne kai dai masallata na ba ba sai an ga maka girman jima. tun annabi yana raye ƙofofi sun kai tamanin da ƙofofin masallacin kawai saboda girma to kaga babban wuri ne to akwai tsohon makabartan kafirai akwai kuma kango kango da aka fara gini wa naqlun akwai bishiyan dabinai fa amara annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya umumi bi quburil mushrikin da kaburburan arna da yake cikin fanu bishat aka fara tattone su greda ya ta ka zo da su ana ta tattone kaburburan kaga muhallin shayi ba a gini a makabarta in makabartan na kafirai ta saya to sai a je a tone to za ka saya kuma tsohon makabartan musulmai ka tone kaga ba zai yi ba kuma summa bil sannan kuma bayan an gama tone kaburburan kafirai kaga shine muhallin shayi da ya kawo da sai kuma aka biyo baya da ruguje waɗancan kangwayen fasuhu ya aka daidaita kasan wurin ya zama daidai sai da aka yi aiki wa kasan kenan wa bin nakhli game da bishiyan da binai kuma fa qutiya aka yayyanke aka sassare fasaffun nakhla qiblatul masjid sai suka jera bishiyan da binai din ta alqiblan masallaci kenan an daddasa sauran bishiyoyi ta bangaren gabas da masallaci waja'ala ya sanya idwa da taihi alhijara ya sanya bulo ɗin gini ɗin duwatsu ne da dutse aka yi gini wa ja'alu sahabbai suka zanto na sahab suna ɗaukan duwatsu wa hum yartajizun suna waƙe na ƙara wa kansu ƙwarin gwiwa daga arradis waƙe ne wani nau'i ne na abiyat da sauransu mutum ya koma ilimin arudi suna waƙe na arrajisu irin wake nasu wanda yake ƙara musu allura wan nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ahum annabi yana tare da su wa hum yaqulun wa huwa yaqulu annabi kuma yana cewa wa huwa yanqulul laban labin annabi yana daukan bulo duwatsu yana dauka yana cewa hadha al-himalu la himalu khaybar hadha abaru rabbuna wa azharu allahumma la khayra illa khayral akhirah faghfir lil ansari wal muhajira suna wake sai shi ma annabi ya sako musu su ƙara raha ba wake irin na ɗan duniya ba yace hadal himalu ga sha kasa bil kasri min alhamd wato daga daukawa wallazi yuhmalu min khaybar at-tamr abinda aka rika dauka a khaybar shine dabin. ai abinda ake nufi anna min al akhirati afdalu min za wannan abu da muke dauka muna gina masallaci ne dako muke yi ladan shi a lahira da bine da aka ɗiba a haibara ladan shi a ina a duniya ne ba abinci bane aka fi kenan wannan ya fi wancan lada wa ahmad aqibu aqiba sannan wannan ya fi zama mafi yabawa na ƙarshe kenan ƙarshen wannan ya fi kyau don wannan aljanna ce yace ka annahu ka wancan kuma kaga abun duniya ne ka ci a duniya shi kenan ai ka annahu jama'a ham kamar ya tara ne ɗauka bi kasr mim yace himal aw hamala ko bi fatihil mim ko kace hamila ko hamala wa yajuzu ya halatta an yakuna masdar hamala aw hamil kama fin nihaya ya halatta kace hamala ko hamil kamar yadda zuwa cikin annihaya fi gharibil hadith yake nufi hadal himalu wannan abu da muke dauka la himala khaybar ba irin shi ɗaya da abin da muka ɗauka a haibara ba. Ka san haibara gari ne na Yahudawa. A yaƙoƙi da annabi sallallahu Alaihi wasallam ya na yaƙan kafirai, ba a samu yaƙi da annabi aka samu ganima da arziki masu ɗimbin yawa ba, kamar yaƙin haibar. To a yaƙin haibar an samu ganimu da yawa. A ƙarƙashin shi aka samu arzikin da sahabbai da yawa suka yi arziki. to shine annabi yadda irin wannan abu da muke ɗiba muna ginin masallaci ba irin su ɗaya da irin abin da muka ɗiba na ganima a Khaibar ba Ha haza abarru rabbina wannan shi yafi zama ɗa'a ga ubangijinmu wa har ya fi na Khaibar tsarki ba ya kusa na Khaibar ba ganiman Khaibar arziki ne da zaka ci yau da gobe wannan kuma bulo da kake ɗauka na ginin masallaci Allah kaɗai zai biya ka ƙarshen tuka tuka tuka annabi yace man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil janna wanda ya gina wa Allah masallaci Allah zai gina mishi gida a aljanna to abin da annabi yake nufi kenan in ka samu ganima ka ci kuma akwai me za a gina masa a cikin kaga ba su da wannan falala to abin da annabi yake nufi kenan Allahumma yace ya Allah la khaira ba wata alkhairi illa khairul akhirah sai alkhairul lahira faghfir lil ansar saboda haka ya Allah ka gafarta wa sahabbai yan madinan nan wal muhajira da waɗanda suka yi hijira daga garurukan su suka zo nan madina tuni kaga annabi ya sake wa ansara da muhajirai addu'a ko musu gafara ya roki Allah kuma Allah ya amsa addu'an annabi to sai dai kai ta jin haushi a banza kawai in ka so su kai ma ka shiga danshin su ka ki su ka je wuta wa fi riwaya ta ruwaya min hadisi Aisha a hadisin ummuna Aisha radiyallahu anha Allah ya kara mace da Aisha ta a ruwayan kai Allahumma innal ajra ajrul akhira farhamil ansar wal muhajira bambancin kadan ne Allahumma ya Allah innal ajra lallai lada fa ajrul akhira ita ce ladan lahira kawai faraham saboda haka ya Allah muna roƙon ka kai rahama al ansar wa sahabbai mutan Madina wal da sahabbai waɗanda suka yi hijira daga makka zuwa madina qala al hafiz al hafiz ibn ya faɗa fil a cikin littafinsa mai suna fatuhul bari sharhin sahihul bukhari yace wa fil hadisi kuma cikin wannan hadisin jawazu tasarruf akwai halaccin at-tasarruf bil maqbarati almamlukati bil'ibati walbaiti ya halatta a tasarruf a canza a sarrafa fil maqbarati cikin makabarta almamlukati wacce take mallakan wani ne bilhibati a sarrafa ta a yi kyauta da ita walbai ko a sayar da ita kenan wannan ya nuna ya halatta duk inda yake makabarta ne mallakan wani wanda ya mallaki wurin ya halatta bayan ko da an ɗan binne gawa ya halatta ya sake kyautar ma wani ko kuma ya sayar ya halatta wa jawazu da halaccin nafshul quburi tone kaburbura addirasa kaburbura waɗanda sun rurrube idza lam takun muhtarama amma in gawar watin ba su da alfarma kafirai kenan kenan makabar filin makabartan in arna aka binne ya halatta ka kyautar ko ka sayar wanda aka sayar mishi ya halatta ya tone kaburburan su yi amfani da wurin amma ya zanto waɗanda aka binne a wurin kafirai ne kuma ya zama kaburburan da aka binne a ciki sun rurruɗe sun rujijjige ko da na kafirai ne sai in makabartan ya zama sun rijijjige sun rurruɗe, to anan ya halatta a tattore amma ba su dade da binne ba a zo ana cire gawansu haka da wannan bai yi ba kaga sai iya kawo fitina ma a gani wa jawazu salati da kuma halaccin yin sallah fi maqabiril mushrikina a makabartan da aka birne kafirai mushrikai ba da nafsha amma fa bayan in an tone kaburbura ya halatta yi amma bayan an tone wa iqraju ma fiha an fitar da abubuwan su dake cikin ramukan su kasusuwan da abin da ya rage wa jawazul bina wa jawazu bina'il masajid da halaccin gina masallatai ya fi ha a irin waɗannan wuraren amma shi ma sai bayan an tone ya halatta a zo a to a wannan a gina masallacin amma in ba a tone ba kaga bai halatta ba wa haza malam albani yace wannan shine akhiru ma yassara Allah tabaraka wa ta'ala wannan shine karshen abinda Allah madaukakin sarki ya saukaka min talhisi na takaita ahkamul janaiz littafin ahkamul janaiz ayyuka ma'aizin shi sa'ila lil maula ina mai roƙon Allah majibincin lamurra azza wa jalla mai girma da ɗaukaka an na ya raya mu hayatan ba rayuwa mai daɗi wa an na kuma ya kashe mu mu'minin muna mu'minai wa an na Allah ya sada mu ya haɗa mu bis salihina da mutanen kirki wa akhiru da'wana karshen addu'an mu karshen kiran mu an alhamdulillahi rabbil alamin shine godiya ta tabbata da Allah ubangijin halittu karshen littafin kenan sai ya hada daga karshe ce bid'ul jana'iz bid'o'i da ake yi a harkan jana'iza za mu yi shi a tattakaice don ya kare mana kafin mu tafi hutun azumi ya ce wa inni kuma lallai ni in ji malam nasiruddin albani tatmiman dan in cike li kitabi ga fa'idan wannan littafin ra'aitu sai na ga an attabi'ahu in bi bayan wannan littafi bi fasulin khas da wani keɓantaccen fasali wanda wannan fasalin na kira shi bi bid'il jana'iz da bid'o'i da ake yi a wuraren jana'iza yace zan yi haka ne kai ya kuna domin ya kasance min minha game da waɗannan bidiyoyin alahazar duk musulmi ya zama yana kan takatsantsan in an mishi mutuwa ya yi takatsantsan kada ya bari a yi wannan bidiyoyi in an yi musu rasuwa wa yusallimu sannan lahu amaluhu sannan musulmi ya zama ya sallama aikinsa ala sunna akan sunna wahada ita kadai ya zama ya sallama aikinsa ne akan bin sunna wa sha'irul hakimu ya ƙulu Mawaƙi mai hikima tuni yake cewa arabtu shara la li sharra lakin li tawaqqihi wa man la ya'rifu al-khayra min ash-sharri yaqa fihi <clears throat> yace mawaki ne yake cewa arabtu sharra na san sharri la li amma ban san shi wai dan in yi sharri ba na san sharri ne ba dan in yi sharri ba lakin sai dai da tawaqqihi domin in samu kariya daga gare shi wa man la ya'rifu al-khayra duk wanda bai iya sanin alkhairi min sharri daga cikin sharri ba ya qa'a fihi zai zai fada cikin sharri bai sani ba da haka ba ka iya gujewa sharri sai ka san me sharri in ka san sharri a lokacin za ka fara neman tsari daga gare shi ai ba ka ganin kunama ka gudu sai in ka san me kunama ba aka ce uwa ce da mahaifiyar da uwa ce da uba gari ya waye ba su ga jaririyarsu ba ko jariri suka fita suka yi ta duba shi ɗaki da tsakar gida duk ba su gan shi ba suka fita suna duba can ta suka ga wani zaki zakin su biyu miji da mata jaririn ya zo yana ta wasa da bindinsu har ya sa baki a bakin zaki a sa kaza ita amaryar zakanyan kenan ta ta mai gida angona wannan jaririn ya rera mu haddasa mana hannu a baki bari mu nuna mishi aikin mu mu haɗe shi ma sai ta misali su bai san mu ba in ya san mu aiki bai zai mace ba iyayen da suka fito suna duba kawai sai suka hango na ka fita to a da dauko ana wa zai fara mutuwa wurin zaki sai zakin ya ce matar shi to kin ga waɗanda suka samu ba ai su yanzu zo su ɗauko shi ba za su iya ba ya sa na ta kyale shi bai samu ba ne eh waye samu ba zai mutu ba to shi ne shi sharri kana guje miki ne in ka san shi din sharri yace wa fi hadisi hudayfa kuma ya zo cikin hadisin hudayfa bunul yaman hudayfa dan yamani sahibu sirrin rasulillah abokin sirrin annabi bala ya ce kanan nasu mutane sun kasance yas'aluna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama sukan tambayi manzon Allah anil khairi game da alkhairi yace majoritin mutane sun zo wurin annabi sai dai su rika tambaya ya rasulallah me falalan kaza wani alkhairi za a samu in an yi kaza kaza kaza me riban shi me alkhairi me fa'ida yace galibin mutane tambayan da suke wa annabi kenan wa kuntu ni ko ku zai sai na kasance as'alu ina yin tambaya ne ani sharri game da sharri makhafata an yudrika ni tsoron kada sharri din ta riske ni da haka ku so wani zo mai falalan kaza mai alkhairi ka ni kuma na zo ya rasulullah sharri kaza mai ita sharri kaza mai ita yace ina yin haka ne dan gudu, kada in fada cikin sharri din ba tare da na sani ba shi galibi tambayan shi kenan yace laula badan annal fasl al musharu ilaihi wannan fasali da nayi ishara akan shi inji albani yanzu ya damu ganin shi wani fasalin ishara shine bid'ul janaiz bid'o'in janaiza yace badan wannan fasali da nayi ishara akan kanat maddatun ta kasance wata topic ce jahizatun Kin tsatsiya na kin ta indi a wurina kenan ita wannan bida'ul jana'iz wani topic ne mai zaman kanta da ni tsata. Abin abinda yake nufi zai rubuta littafi kai musamman yace hiya juz'un wanda ita din wata gudure ce na'am na yi tsalle ko lamatta sa'a waqtil an da sai in ce lokaci na a yanzu ba zan samu wadataccen lokaci a yanzu ba lijam'iha na iya tattara waɗannan bidiyo'in jana'izan dukansu ba wa ilhaqiha bil kitabi da ba zan hada ta da littafin ba saboda tana da yawa walakin na sai dai ita hadiratun indi a yanzu a haka ita bid'ul jana'iz din tana halarci a wurina wato yana rubuta wani littafi ne mai suna kamusul bid'a dictionary na bid'an duniya duk wata bid'a kawai sai ka koma ka duba yace ban so in kawo bid'ul janayiz nan ba yace amma da yake na fara rubutun bid'ul jana'iz din na riga na fitar a kan yace shine kawai zan dauko in sa a nan in ba ka da ba za a kawo ta a nan ba sai ta fito a littafi yace wa hiya juz'un wani yanki ne min maddatin wasi'a daga wani topic mai fadi kuntu shara'atu fi jam'iha na fara tattara ta منذ sana fiye da shekara daya fa aka kai fiye ma da shekara daya li'u'allifa dan in wallafa min ha daga cikin ta kitaban hafilan wani littafi mai girma ya zai tattara mukhtaliful bid'a diniya mabambantan bid'o'in addini duka zan hada duk wata bid'a in ka samu littafin to duk wani bid'a ana yin da kai ka san bid'a ce ko da ana masa ganin daidai ne yace yuslihu an yakuna zai fi kyau littafin ya kasance kalqamusu da kaman kamus ne na bid'a kuma littafin an yi ta kamusul bid'a bai kammala ba ya rasu amma Sheikh Mashhur Hassan Alu Salman yana nan da ransa sai ne cikin almajiran Sheikh Nasiruddin Albani ya fito da littafin ya tattaro ya fito da shi yace istakhrajtuha na fitar da abubuwan littafin min asharatul kutub daga littattafai masu yawa anan asharat karka ce goma gomayyar littattafai to dubbanni littattafai wato ya kasar littattafai da dama wannan kaza bidi'a ne sai ya sako ta kaza bid'a ce maka kama wa kana kuma ya kasance qad baqiya alayya qira'atu bid'atu kutubin ukhra abun da ya rage min shine in karanta waɗansu littattafai ɗaiɗaiku na daban li an sarifa ba'da zalika domin in fitar bayan haka ila tajwibi ila tartibiha zuwa jeranta da jami'iha baki ɗayan to ta'alifiha da kuma wallafa ta walakin ni sai dai ni sarraftu anha na dan fita daga gare ta kenan na ɗan tsayar da aikin littafin tukun ayyuka sun mishi yawa fakta tu hadhihi munasaba yace da ka sai na ribanci wannan dama a yanzu tunda ya zo sake duba kamun da na zai ta barin yi amfani da daman in rage waɗansu bidiyo'i in sako su a nan a fara gani yace hazihil munasaba a wannan munasaba wastakhrastu mimma indi na fitar da wani abu daga cikin abin da ke wurina min al-maddati na wancan topic na kamusul bid'a din al-fasl al wannan fasali da aka ambata bid'ul jana'i sai daga can na cin ko ta na kawana warattabtuhu kuma na jera bid'o'i da ake a wurin jana'izan na jera su ne ala tartibil ladhi fin niyyati a bisa jerin da nayi kan niyyan an ya kona asluhu alaihi kama tarahu asalin sai kasance kamar yadda dai zaka gani insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya so kaga littafin nan ai ya jera tun daga rashin lafiya mutuwa to jana bid'o'in jana'izan ma ya fara jera su ne bid'a lokacin mutuwa bid'a da ake bayan mutuwa bid'a lokacin wankan gawa bid'a lokacin da ka ta haka shi ma na jera wa qabla ya yake sai dai kafin in fara fisar biha wajen jero din dan zai ka jero mana ne kawai shi yasa zaka ga kawai kaman da amma a kadan zamu zo mu gama insha Allah dan haka yake kafin in fara koro tun fara jerowa labudda babu makawa min zikri da qawaid in an ci waɗansu ƙa'idoji wal usus da kuma waɗansu tubali foundation allati buniya alaiha hadal fasl wanda aka gina wannan fasalin a kanta yace zan ambaci waɗannan ƙa'idoji ne ta lil asl dan in bi asalin littafin da nake so in buga na qamusul bid'a fa aqulu yace sai in ce innal bid'a lalle ita bid'a al mansusu ala dalalatiha wacce nasi ta zo karar akan cewa ita ba bata ce min shari' daga mai shari'a ba ka annabi yace ba kullu bid'atin hasana duk bid'a bata ce magabata suka ce wa in yara su hasana ko da mutane suna ganin ta tana da kyau in dai bid'a ce babu bid'a hasana duk bid'a mummuna ce yace hiya ita ce kenan bid'a da ake kira bid'a fatacciya ga su kamar haka alif na farko kullu ma arada sunna duk abin da yayi karo da sunnan annabi ka zo da wani abu sunna ka ce ayi dama kai ka ce ayi hagu kaga karo kenan to bid'a ne alal min al aqwal abu da ka ka din furuci ne kace a rika fadin kaza addini ne ya sai sunna ta fada a a to ta ka bid'a ce ka zo da salatin nariya ka zo da salatin fati sunna zo da salatin annabi kai kuma salatin fati ta ce ta ka bid'a ce dan ne ta yi karo da ta annabi awul af'al ko ka zo da waɗansu ayyuka annabi bai yi ba sahabbai ba su yi ba sai kai kokarin raya ta to kaga bid'a ce awul aqaid ko kuma ka zo da waɗansu aqidoji walau kanat an istihadin ko da da istihadin ka ne to ba sai mu bi istihadin ka ba sunna ake bi ba istihadi ba to istihadin ka da bid'a ba za a bi ba na ba yace kullu amrin duk wani al'amarin da yutaqarrabu ila Allah bihi za a nemi kusancin Allah da shi wa qad naha anhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya hana kai kuma ka ce a yi za a nemi kusanci da shi to me kai a yi bid'a sunna ta hana kai kuma ka ce a yi annabi ya hana ka ce a'a a yi za a nemi kusancin Allah da shi to bid'a ne jim kullu amrin duk al'amarin da layin kinu baya yiwuwa an yushra an yushra ya zama shari'a illa bi nafsin sai in nafsi ne zo. au tawqifin ko kuma an samu tawqiq wato haduwan sahabbai akai a kaza baya zama shari'a sai an samu nas ko kuma magabata sahabbai da tabi'ai sun hadu akan cewa addini ne wala nasu alaihi sai ba a samu nasi ya zo da shi ba fa huwa bid'atun shi ma ya zama bid'a illa ma kana an sahabi sai dai in sahabi ne yayi shi amma in ba sahabi bane to wannan abun shi ma bai zama addini ba me yasa ka ce taron maulidi ba addini ba bid'a ce saboda babu nasi sannan bai dace da aikin wani sahabi ba to wannan taro sunan shi taron bid'a ba satin ka an yi ta taron inyas ba maulidin inyas a wasu jahohi to kaga wannan taron yana da nasi babu to me sunan shi bid'a ne saboda ba shi da tushe to shi bid'a ba a auna waye ba ana duba aikin yana da tushe to in babu sai a ce to sadaqallahu alazim a kura jali ya ka bid'a yake yanzu wannan al'amarin Qur'an Convention me yasa ya ruɗa kai abu ne da ake so duk shekara zai rika maimaituwa zai rika maimaituwa to an kace mishi bid'a in kace ba bid'a to maulidi ma ba bid'a tunda shi ma taro ne da ake duk shekara to an kace a wannan tunda ahli sunna ne ya zama bid'a to an ahli sunna zai maulidi ya zama sunna ne to shine ka'ida yanzu ana kamta ka'idan gane sunna ne wannan yana kawo maka a takaice in ba ba in kana so kat ka gane ka'idan yadda ake gane sunna ka samu littafin ake sam na al-imam shafi'i ko shakundun kenan in ka karanta littafin ka fahimce shi ba wani bid'an da zai zo maka ta yanan gizo ba ka gano shi sai ka ce na ta moka ba inda zai zauna ake sam mujalladi ɗaya ne kai abin da yawa ko muna da lokaci ango na'am to shi kenan dal bari mu yi dal din nan ma ultiqa bil ibadati min adatil kuffar duk wani abu na al'adan kafirai idan aka makala shi da addini to shi ma ya zama bid'a yanzu masu maulidi wai kiristoci ne suna yin eh, kirismeti wai bikin haihuwan annabi isa to ma mu yi bikin haihuwan annabi muhammadu kaga kenan ne koyi ne da al'adan arna sai aka ce mu ma musulmi mu yi yanzu wannan ya zama bid'a ba addini ba sai sa ce maulidi bid'a to ne ce da annabin a to al'adan kafira ya kade ku ake so ya zama addini to bai zama addini ba zama bid'a za mu zo mu tashi akan ha'un din kenan abinda muka karanta na daidai Allah ya ba mu ladansa kuskure da kuma tuntuɗan harshe Allah maɗaukakin sarki ya yafe mana Allah ya zaunar da ƙasanmu lafiya Allah maɗaukacin sarki ya yi mana matsaloli da yake mu a ƙasashenmu da sauran ƙasashen musulmi baki ɗaya Allah maɗaukacin sarki ya jikan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya waɗanda ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya Allah maɗaukacin sarki ya sa mu cika da imani an mu maka addu'a ne mu. da ango yana cikin dabat alhaji umar jibi za a rantsar da shi to Allah sa a yi auren su lafiya wato wannan auren baki na sabai maka rabbi A yi ka bar auren tukun to Allah kai mu dubi lafiya Allah sa a yi lafiya a zama lafiya duk abin da zai zama shi da tsauri a ciki Allah madaukakin sarki ya kawo mishi ya zama da sauki Allah ya buɗa mishi Allah madaukakin sarki ya buɗa mishi hanyar nasara matar da yake aura Allah madaukakin sarki ya haɗa kansu Allah madaukakin sarki ya sa ya yi dace da mace ta gari ita ma Allah ya sa ta yi dace da miji na gari Allah madaukakin sarki ya haɗa fuskokin su tun daga nan duniya har aljanna bari mu rage addu'an kar ya kare mu zo mu sauran ranar juma'a insha Allah inda rai da lafiya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk